a cewar malaman Sani ismaila Memba a matsahabar shi'a a nan garin birnin kwanni kasashen yamma ne ke hukka kasar saudi arabia domin kawo tarnaki a gabas ta tsakiya musamman kuntata ma kasar iran da yake in kuka duba ina jin kafafen yada labaru daban-daban suna faɗin irin abubuwan da suke gudana to dama nan abu a zazzan abu ne to kuma abun sai zama kamar kishi marmakon a tsaya a bincika menene ke kawo matsaloli a shirya a zamna wuri guda domin addini ne ci gaba to sai ana ta irin waɗannan abubuwan kamar misali ita saudiya ta yi takane takane gabanin wannan kisan ta so iran eh da kake jin america tana maganan a bugi iran saudiya ta so ta tura ta taboge iran sirmi ita saudiya da amerika ta ki sai saudiya ta so ta yanke hulɗanta da amerika amma yanke hulɗanta da amerika akwai matsala sai dai a cewar na'ibin masallacin ahal sunna na nan garin birnin kwanni malam jadi a lokacin da muke tattauna da shi a yau da swahe ya ce a nasu bangare su ba su yarda a ce ƙasar saudi arabia ce ke yin haka ba domin karya tattalin arzikin ƙasar iran ko kuma neman ƙasashen duniya su ƙaurace mata ba wanda ya karya arzikin wani mutum sai allah sannan iran ba ta ci da saudiya saudiya ba ci da iran kenan a ce wani wani ya karya tattalin arzikin wata ƙasa wannan ba gaskiya bane illa iyaka iran tana da mai saudiya tana da mai Kinan a ce wani ya ce sai ya ga bayan wani to gaskiya wannan ni dai ban goyi bayan wannan ba kuma ba ni da wannan ra'ayi tun lokacin da kasar saudi arabia ta aiwatar da kisa ga mutane 47 'yan shi'a daga cikin su hadda imam minir bakar alminir a ko'ina a cikin duniya musamman a kasashen nafiyar afirka hankula sun ka soma karkata a kan yanda abin ke ci gaba da daukar sabon salo na diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu haruna mamman bako birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.